وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Laraba 23 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta da da shida. cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin dan bushiya da ke Kaduna New Millennium City amma domin ci gaba da dauran wannan littafi mai albarka sifatu ibadin rahman wato sifofin bayin Allah mai rahama wanda kuma wannan shine darasinmu na uku muna fatan kuma ya kasance wannan ta ce zama ta ƙarshe don kammala littafin insha Allah za mu tashi a siffatin rabi'a sifa ta hudu wanda Allah ta'ala siffanta nagartattun bayi mutanen kirki da ita waɗanda ya alkawarin zai musu rahama su kuma suka alkawarin za su bi shi sau da ƙafa malayin ma wannan sifa ta ke da tawassu tuhun fin nafaƙati bainal israfi wa taƙiyir bayin Allah na kwarai in sun tashi ciyarwa sukan ciyarwan sukan kasance akwai tawassut tsaka-tsaki bainal israf ba sa wuce gona da iri ba sa almubazzaranci a cikin dukiya wattaqyir kuma ba sa yin ƙoro, sawa'un ciyarwa da ya shafi iyalansu ko su a karan kansu na rayuwarsu suna da daidaito tsaka-tsaki ba tare da yin almubazzaranci ba kuma ba tare da yin ƙoro ba shine a taqir na'am me ce ne tafiyar taqtir na mai da shi ya biyu ko Allah ya tsare <laughs> duk tunani na za a gama littafin ne bainal israfi wa taqtir shine at-taqtir shine ƙoro mala ce wa ƙala ala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce wallazina an faƙo lam yusrifu muminai nagari su ne waɗanda idan sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa yin almubazzaranci wa lam yakturu sannan ko ba sa yin ƙoro wa kana baina zalika ƙawama, sukan kasance ne tsakanin wannan tsakatsaki ba sa matsa hannu ba kuma sa sake hannu su halaka dukiya wala ta kullal bas kenan mala ce wa min ausafi ibadin rahman daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama za ka tarar da su suna ciyar da dukiya tsakatsaki tsaki fi babin faƙati a cikin babin abin da ya shafi ciyarwa bainal israf ba za ka same su masu yin almubazzaranci ba wa taqtir kuma ba sa yin ƙoro. li'annahum domin su bayin Allah na ɗin dinnan alimu suna da ilimin sanin cewa anna Allah subhanahu wa ta'ala sayas'aluhum yawmal qiyamah cewa lallai Allah madaukake zai tsare su game da wannan dukiya ya tambaye su a ranar alkiyama an hadhihi ni'ima dangane da wannan ni'ima shine faɗin Allah ta'ala thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im za tambaye su game da wannan ni'ima allati aqahum iyaha wanda shi Allah shi ya ba su ita kama sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce wadda ta tabbata daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare cewa ingantacciyar magana ce annahu qala lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah babu wata kafa na wani dan adam da za ta daga ta bar filin alkiyama bayan an tashi dan kowa la a tashe shi da busa daya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum mene bisahira yawma tarjufu ar tatba'uha radifa to wannan tsayuwa da za a yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa tsirara zai tsaya haihuwar mahaifiyarsa nana Aisha ta ce surukai na wurin da surukansu lallai za a ji kunya ya ce abin ya wuce nan ba wanda ya san mawa ke kusa da shi to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata kafa da za ta daga ta bar filin alkiyama na wani bawa ranar alkiyama hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah sai an tambaye shi game da rayuwarsa ina ya karar da ita statistically mun baka shekara kaza ina abin da kai da shekaru kaza farfashin da muka baka da sauran ni'imomi ina rayuwar ka tafi karewa mai kafi ba muhimmanci yake cinye maka lokaci wani ilmihi fi mafa'al sai an tambayi mutum kuma game da iliminsa me yi aiki da shi ku duba ku gaba ma a tambayi mutum game da jahilcin shi ba saboda jahilci ba uzuri ba kun gani jahilci hukuba ce shi yasa ita ko tambayanta ba a yi ba lokaci yana da daraja aka tambaya a kai. to ga ilimi shi ma na tambaya kan shi kenan kishiyan ilimin bai da matsayin ma a kula shi saboda duk wanda ya sa kan shi ciki ba zai fita ba Allah ka ba mu ilimi mai albarka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun ji tambayoyi na biyu wa an malihi dukiyan da muka baka fa min aina kasabahu ta ina ka same ta halal ko haram wa fi anfaqahu kuma ta ina ka ciyar da dukiyan ta halal ko ta haram ka duba ga irin rayuwar da muke yanzu riba ka gani yanzu nan za ka ga wani 'ya'yan sha islamiyya islamiyya har yanzu akwai islamiyyan dubu biyu akwai ma ta ɗari biyar za a kore su ya zo har ya zagi amma an jima za ka ga ya sai maɗan shi kek ɗin dubu sittin yana masa birthday a status ɗinta a status ɗinsa yana yana a taya shi murna amma baka ce hafi ba har ya ce haladai baka ga ba birthday ba ne ta za a yi ɗan naka ya ga mutuncin addini sannan ka mutu in ba ga mutunci addini ba kai baka mori haihuwa ba wallahi in dai baka da ɗa mai addini wallahi baka mori haihuwa ba da gara haihuwan wata tinkiyar saboda shi wannan haife shi ma bala'i yake zama da annoba bai da alkhairi Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya sa kafa ya bar gidan duniya ayyukansa sun tsaya sai abu uku daga ciki akwai ɗa nagari to ya kula da zama nagari bai san Allah ba ta ina ban san yanda za a yi da zama nagari bai san Allah ba ban sani ba wa fi ma hu, za a tambaye shi kuma ta ina ciyar da dukiyan wa an jismihi sannan jikin da Allah ya baka nan fi ma'abilahu a ina ka tsufar da shi a ina tsufa ta cin maka malam Usman bin Fodi yana tafiya da wani daga cikin almajiransa kawai Allah ya masa rahama mu jaddadi. sai ya ga wani dattijo ana koya masa babbaku da farfaru kamar misali ana alifin yana alif ba yana ba gashi duk gashin sai ya fari sai wannan dalibin, ya ce kai ai su baba an makara malam usman bin Fodio bai masa magana ba sai da suka wuce gaba sai ga wani shi kuma tare da su kartagi sarkin karta shi ke share musu wurin karta shin fuda musu kyalle a zo a fara buga karta ana ta har sun wuce ji bai magana ba sai ya ce mishi na yi maka shiru ne don in koya maka wa'azi in kana neman makararre sai nuna wannan shi mai shimfiɗan shi ma tsoho ne ya ce kaga makararre nan amma wancan mai koyan bakin idan Allah ya karɓar mishi wannan adaba din, ba ɗin da ni malaminka da kake kallo da kai duk sai fi alheri wurin Allah to a ina ka ƙarar da jikin Allah kuna surutu yana raba mu hankali Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yana cewa baya tare da mu dukkan mutumin da baya mutunta wanda ya furfura a musulunci da wanda Allah ya bashi Qur'ani baya tare da mu duk wanda zai girmama waɗannan mutane biyu mutumin da yake musulmi har lokaci ya kai furfura ya bayyana a gemunsa da kuma mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ko da bai da shekaru in dai baka mutunta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna baya cikin mu wanda zai girmama to kaga ashe karar da rayuwa a cikin aikin alkhairi abu ne mai kyau fa amma adam israfihim dangane ko da maganan da Allah ya cewa ba sa yin almubazzaranci wa adamu taktirihim da kuma rashin yin koransu fin nafaqati a cikin abin da ya shafi ciyarwa fa innahum lalle su mu'minai na gari in har su din ne da gaske la bazziruna ba sa yin almubazzaranci fa zunar Hajj. ta yadda har za ka ga sun wuce iyaka Ka ga an dafa abincin da sai dai akai bola kuma ba kai ma makwabta ba kuma wai dan wane ya ce bai cin abu kaza a gida to shi kenan, dole sai an dafa mai abin da yake su wannan yana daga cikin lalacewar tarbiyyar mu da ake ciki inda yanzu ma dai zamanin ya sa dubbe bai yiwa sai wani da wani wanda to ma ke ganin tukunya uku a gida yanzu ai sai wanda Allah ya so shi da rahama ka to ba sa wuce iyaka alladhi abahakullahu wanda Allah ya halasta musu azza wa jalla min hajatihim dangane da abin da ya shafi bukatun su alwajiba ta tilasta yau da gobe wal mustahabba da kuma abubuwan da suke mustahabi ne ba na wajibi ba wa yuqabiluhu fi taqtil abinda ke fuskantar wannan ma'ana a cikin abin da ake nufi da kauro shine annahum yahrisuna 'ala al-infaq zaka ga mu'minai suna kwadaituwa ko suna kwadaitarwa akan a ciyar da dukiya lima budda minhu limala budda lahum minhu na daga abin da yake ba makawa a kansa bi ma'ana za ka kashe dukiya zan to dalili ya sa kashe ta ba wai san rai ba kun fahimci magana ita dukiya tattalinta ake yi saboda addini na ginuwa a kanta ibadu da yawa suna tsayuwa a kanta ka duba ka ga hatta daga cikin rukunan musulunci akwai wanda dole sai da ita yake samuwa kamar aikin hajji da Allah ce man istata ilaihi sabila sai wanda ke da kudi yake da guzuri yace wa tazawwadu in za ku kuma ku yi guzuri saboda mutum duk gatan shi sai zama almajirin karfi da yaji Allah ya tsare mu to malam yace mimma yuqimu hayatihim bihi sai ba su ciyarwa sai a cikin abin da ya zama wajibi ne daga cikin abin da rayuwarsu ke tsayuwa da shi kamar abinci da sutura da lafiya da ilimi misali kenan wa yakunu zadan mu'inan sannan ba su ciyar da dukiya sai a cikin abin da zai kasance wani guziri ne wanda zai taimaka musu li salahi akhiratihim wurin ganin sun gyara lahiransu kamar yadda Abu Dahda yayi sahabu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai dukiya wani mara wani na da gona talaka a wata riwayan maraya za a katange su. wani mutum yana da dabino gonansa na haɗe da nashi mai yawa ya ce da shi da Allah ka taimake ni da wannan dabinon da ta shigo gona na tun da kai Allah ya baka dabino da yawa in raba katanga da in wuce wannan guda ɗayan da ta shigo da Allah ka ban ita sadaka ya ce wallahi ba zai bayar ba ya ce to don Allah ka saida min da ita kai mun sauki ya ce kuma wallahi ba zan siyar ba yace to ya zan yi yace kai ka sani sai tashi ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wani da kaza da kaza ne ci na roƙa bai ban bana ne mu ya saida ya ce ba zai saida ban san ya zan yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kira shi da yazo yace ka bashi sadaka wa laka nakhlatun fil janna ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar maka za a baka wata dabina aljanna tambayan anan zai wa a bashi dabino bai ba a bashi aljannan ba ana tabbatar mashi dan aljanna ne sanadiyan dabino daya aiko sai ce ba fa zai yi ba gaban fa annabi sallallahu alaihi wasallam ai malam shi yasa yan kana ustazi kaga wani ya karta ma rashin mutunci ka rinka tuna waɗannan hadisan mai mu ma ba a bar shi ba to shi yasa kawai ka isar da sakon kai abinda zaka yi ka wuce ran da baka nan za su kuka ko ran da aka je gaban Allah su gane kai masoyin su ne ko makiyin fa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam abu dahda na wurin ya miƙa ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabino daya za a bashi gida aljanna ce yace ni in na bashi nawa ya yarda shi na fa ba dabino ɗaya ba lambunsa ne gaba ɗaya har gidan da yake zama da iyalansa a cikin gonan yake yace ni za a ban dabino dayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kwarai kuwa sai kalli wancan mayan duniya. ya ce za ka ban dabino ɗaya na in baka gona ta gaba ɗaya ya ce kwarai ya ba shi aka ba wannan ya je katange gonansa abu da da ya tashi ya tafi gida ya tsaya tun daga can bakin gonan ya ɗaga murya ce ya ummar dahda ya ke uwar ‘ya'yana ta ce labbaika amsawarka ya kira daga nesa kai da gidanka ta ya ce bi tuhu ai na sai da gidan ta ce la ilaha illallah bi tuhu liman ka siyar mawa ne kaga batun yaji ya tashi kenan ba imani liman wa ka dama ma yace na siyar ma Allah ya ba mu dabino aljanna ka ji mata malam ba 'yan tiktok ba wallahi ta ce rabihal a ya abad dahda kasuwa ta riba mun cinye sai ta gwada mishi cewa ita nata imanin ma yafi nashi steady saboda 'ya'yanta yaro yana cikin tauna binu za ta sa yatsa ta ciro ta ce cire daga bakinka wannan na Allah ne babanka ya siya ma wata aljanna ta kwaso kayan kuma abun ban sha'awa da ban mamaki ba a ruwaito abu da hada ya talauce ba sai ma ƙarin dukiya da Allah ya bashi kuma ta take nan dukiyarsa a lokacin duk dai saurin da muke wallahi sai na koda sahabbai wa <laughs> to mutanen da kake so wa hada huwa alwajibu ala almuslim yan uwa wannan shine abin da ke wajibi akan duk wanda yake musulmi ne Allah san ya mu cikin su dan tsarkin sunayenka an yakuna wasatan ana so ka zamto tsakatsaki fi umurihi a cikin al'amuransa bainal ifrat kar a same ka kana mai sakaci da bai wuce iyaka wa tafrid da kuma sakaci kakkai kasa da bukata kar ka wuce iyaka sawa'un fi hadhal bab shin a maganan ciyarwa ne aw ghairihi ko ko ba a maganan ciyarwa ba ko a komai naka ka zama tsaka-tsaki min abwabid din matukan a cikin maganan addini ne wa duniya da kuma duniya malai rufe wannan sifa da hadisi yace fa an ka'ab bin bin farruj ko bin farruh an karbo da ka'ab bin farruh radiyallahu an sahaba so afwan tabi'i ne an qatada daga qatada qatada shi ma tabi'i ne abdullah dan mas'ud an mutarrif bin abdullahi daga mutarrif dan abdullahi kala ya ce khairu hadhihi al'umur mafi alkhairin wannan al'amari na musulunci awsatuha shine ayin abu tsakatsaki tsaki wal hasanatu bayna sayyi'atayn daga cikin mafi alkhairin abu kuma shine a same ka da kyakkyawa tsakanin Muna na biyu bi ma'ana duk lokacin da ka gane kayi laifi to ka tashi kai wani aikin kirki saboda ya goge wancan laifin faƙultu li katada sai na tambayi katada nace ce da shi malhasanatu bai na atai ne me kake nufi da kyakkyawa ɗaya a tsakanin munana biyu faƙala sai yace ce na idan an faƙo abin nufi shine ina siffanta mutanen da in sun tashi ciyar da dukiya lam ba za su taɓa yin almubazzaranci ba wa yakturu kuma ba za su yi ƙoro ba suna nan a tsakatsaki suna tsakanin ƙoro da abin da yake almubazzaranci kunga ga ne abin da yake fada kyakkyawa tsakanin muna na biyu ma'ana almubazzaranci muni ne sannan koro shi ma muni ne to na shi ne daidai A sifatul khamisa sai sifa ta biyar yan uwa ya ce Allah ta'ala ya siffanta wannan gaba na bayansu da cewa suna da bu'duhum an kaba'iriz zunub suna nisantan manyan zunubai ka san shi zunubi santan shi ake yi ba gwadawa ake ba in aka gan shi to guduwa ake yi saboda shi laifi in mutum na kusantan shi to ɗayan biyu zai faru ko ya wari gari yana aikatawa kaga an dilmiyar da shi ko a wayi gari ya daina ganin laifin da irin girman da Allah ke so a ganshi, har ya zo ta ranar ganta wannan ba ko bane mu garin nan ma an saba kowa haka yake shi kenan wannan kuma wanda ya rinka jin laifi ba komai ba ne wanda ke aikata laifin yana jin laifi yake ya fi shi sauki a lahira to bu'duhum muminai suna nisanta an ka ba'irin zunub daga manyan zunubai wa izamil asam da manya-manyan laifuka qala azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace walladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar muminai nagari bayin Allah na kwarai sune waɗanda ba sa bautawa Allah tare da wani abun bauta na daban wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil ko ba sa kashe ran da Allah haramta a kashe ta sai idan akwai haƙƙi akai an-nafs bin nafs kenan wanda yayi masa ko wala yaznun sannan kuma ba sa yin zina Allah ya siffanta su da ba sa yin laifuka guda uku a cikin wannan aya malai ce famin abrazu sifati ibadir rahman yana daga cikin siffofin bayin Allah na kwarai wanda ta fito fili aka gane ta almuttaqin wanda suke masu jin tsoron Allah siffansun ita ne buhun kaba'irar zunub suna nisantar manyan zunubai wal asam da manyan laifuka masu halakarwa wa qad khassa Allahu azza wa jalla fi hadha siyaqi thalatha kaba'irin kaba'ira bizikri haƙiƙa Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya khassa ya keɓance a cikin wannan siyaƙin, wannan jerin bayanin da ya kawo ya keɓance talata kaba'ir wasu kaba'ira in an ce kabira ne abin da yake a ma yu'aqibu fa'iluhu ko haka ne ya ka ne abin nan ɗin kabira usul wajibi dai shi ne Mayu ma ma yusabu fa'iluhu ko wa yastahiqu haiku al-iqab to na kabira yake eh. yana tsayawwa duk laifin da haddi ke tsayuwa a kansa ɗaya kenan ko kuma akwai akwai barazana na narkon azaba ga wanda ya aikata kama a ce wailul li kaza ko makamantan waɗannan duk wani laifi wanda za a yi mutum haddi in ya aikata ko kuma ya zamto cewa akwai wani barazana na narko na nasti da ya zo cewa in mutum ya kaza za a yi masa kaza wanda ya fitsari bai tsaya fitsarin ya gama fita gaba ɗaya ba ya zo ya sallah a haka ko da ya ruku fitsari ya fito ko kaza to wannan za a yi masa azaban kabari kaga sai ya nuna rashin tsayuwa fitsari ya tsanewa mutum yana daga cikin irin zulum an fahimta haka nan wanda aka ji la'anta a kai. La'anallahu man la'ana walidayhi duk wanda ya zagi iyayen shi Allah ya tsine mishi kaga wannan ya nuna kabira ce Allah ya saka muku da alkhairi to li'annaha domin ta kabira a azamul kaba'ir wannan abinda Allah ya faɗa waɗannan abubuwa da ya faɗa guda uku su ne mafiya girman laifuka na zunubi wa ashadduha kuma su ne mafiya tsanani alal itlaq in ka hada su da dukkan sauran zunubai waɗanda ba su kai shirka ba wahiya a cikin ayan nan ko an faɗa mana laifuka guda uku na farkon su ita ce ashirku billahi ta'ala shine hala Allah da wani a cikin bauta wa qatlun nafsil ma'suma da kuma kashe rai wanda Allah ya katange ta bai ce a kashe ta ba sai mutum ya je ya kashe an gane ko wani ya kama wani ya ce sai an ba shi kuɗi a ba shi kuɗin bai kai ba bai masa bai sa harsashi ya kashe shi to ya za ka yi da jinin shirin alkiyama kai kuma yanzu ran da Allah ya zo da jahannama kai kuma mai za ka ce ma Allah to ba wanda ma ya daga bindigan ya harbin ba wanda ya ba da bayani aka kama wani aka sace shi aka kashe shi na rantsai da Allah hukuncinsu ɗaya da wanda ya kisa kicin hukuncin su ɗaya in foma daga gida ko ya waya ko ya ishara ko ya ce kaza shi kenan malamin mu aka dauke a maraban jos ka ji abun mamaki makwabcinsa ke ta bada target ɗin yadda za a dauke shi ran da aka ɗauke shi matarsa ta haihu ko dai ranan uku ko hudu ga haihuwan suka hada da matan da jaririn duka suka tafi da su tana jini da kyar malama malama islamiyya suka jefar da ita da jaririn shi suka tafi da shi yanda ya fito na rantse da Allah ko dabba aka yi maɗaurin nan sai haka kwanaki a asibiti to wasu aka lasa a kashe da wanda ya kisa da wanda ya sa aka yi kisa duk za su haɗu da ubangijin ka'aba inna rabbaka labil mirsad wa qad ne, wa zina da kuma yin zina malai ce fa amma shirku fa huwa muta'allaqun bi lahi ala ibadihi laifi na farko da aka fara fada wannan yana rataye ne da haƙƙin Allah akan bayinsa wajibi ne su sauke shi wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah kuma shine zunubin da Allah bai gafarta shi liman mata alaihi amma ga wanda ya mutu yana aikatawa wanda ya tuba Allah ya karbi tuban shi kama qala kamar inda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wurin yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala da dai baya gafarta mu wanda ya hada shi da wani a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta mu wanda ya aikata laifin da bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya ga dama in ya ga dama zai mutum azaba in ya ga dama ya ce mishi wa man yushrik billahi haqiqa wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad iftara isman azima haqiqa ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma wanda ya ja mu kansa Allah ka tsare mu malaka fa idza sarafa al abd shay'an min al-ibadati li ghayri Allah a duk lokacin da aka samu mutum ya karkatar da wani abu shay'an ko mun kankantansa na bauta ya karkatar da shi li lahi zuwa ga wani Allah ka du'a'i kaman roƙo amma roƙo mun san irin roƙon da ake nufi ko akwai roƙon da ya halarta ne duk wanda za ka roƙe shi an ya kuna hayyan na farko yana raye ƙadiran na biyu yana da iko a ka abin da ka roƙe shi Allah taimake da dan biyar, dubu ɗaya ina so in yi kaza wa hadiran kuma ya zanto yana halarce zai iya yi maka gashi amma in ba wannan ko da yana da iko kuma zai iya maka, amma misali ya rasu ba za ka roƙe shi ba ko ba ka bane ko wanda baya wurin kai daga nan ka ce wane za ka faɗi ka kira sunan shi ka ce taimake ni wannan kun da ya saba to akwai irin wannan Allah shi kadai ake ma wal istighatha da kuma in mutum ya faɗa eh, cikin yanayi ya roƙi mafita shine istighatha akwai isti'ana ka roƙi Allah ya taimake ka ka cimma wani abu na alkhairi da kake so ka cimma shine isti'ana shine muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wurin ka muke neman taimakon mu iya bauta maka ka bamu aljanna akwai kuma isti'aza shine kana neman tsari daga wani abin da kake jin tsoron zai same ka Allah ya sa kar ya same ka to ita kuma istighatha an riga an fada mafita ake nema kun fahimta to shine malai anan yace wal istighafati da neman agaji mutum ya shiga wani yanayi ya nemi a agaza mishi Allah ake roƙo wannan farko sannan inda wanda zai iya taimaka ma a matakin nan adamtaka sai ka roƙe shi ba laifi bane wan nuzur da bakance shine mutum ya ce in Allah ya mun abu kaza zan yi nau'in ibada kaza kun gane duk da malamai sun nuna cewa ba kance rashin yin sa yafi yin sa alkhairi amma wanda yayi ibada ba laifi bane Allah ta'ala ya ce yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira amma suka ce abin da yasa ce ganin yin bakance ruhi ne galibi duk wanda ya bakance kafin ya cika sai ya hade da jaraba ka gwada ka gani kawai ka ce duk ran da aka yadda ka turo gidansu za ka yi sadaka da dubu goma wallahi ba yi sa'a ba datan dubu biyun na sai ta gagare ka a lokacin kun fahimci magana ko ka ce zan yi azumi guda uku kana ɗaukan ta farko za ka ji wani chronic ulcer kuma wallahi sai ka <laughs> sai ka ko baka yi yanzu man ka warke sai ka kawo shi to wannan yana ciki wazzabhi da yanka ba a yin yanka sai ga Allah kul inna salati wa nusuki nusuki ashina azzaba'ih yanke yanke a gaban ce lillahi rabbil alamin ko wa salati da sallah na dukan Allah ake ma shi kadai to ya aka yi yin su ga wani ya zama shirka a gaban Allah ce la sharika lak bai da abokin tarayya a cikin waɗannan abubuwa Allah ka tsare mu wa gairi hada wasu da ban faɗa ba faqadir ba azamul mubiqat duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ya roƙe wani irin roƙon da ake ma Allah ya nemi agaji wurin wani irin agajin da ake nema wurin Allah ko ya bakance da wani ko ya ma wani yanka ko makamantansu to ya sani ya aikata zunubi wanda yake mafi girman al-mubiqat zunuban da ke halakarwa Allah sallallahu alaihi wasu ya ce istanibu as-sab'ul mubiqati kun tuna hadisin ko ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa duk waɗannan suna ciki wa akbarul jara'im kuma ya aikata mafi girman laifuka wa huwa shirku wannan laifin ko shine shirka da Allah ta'ala mala ce wa amma qatlun nafs kun ga ya gama da na farko kenan tace shirka yanzu ya tafi zuwa ga mene an ah, zuba kashare amma kun ga kashare al-ma'suma ran da Allah bai yadda a kashe ta bai katange ta fahiya jarimatun shani'a wannan wani laifi ne shani'a mai tsananin muni ya ta'allaku haqqu habil Katili, wanda haƙƙin wannan laifin yana rataye ga wanda aka kashe allazi zalama nafsahu al-qatil shine wanda yake sako allazi zalama nafsahu wanda ya zalunci kansa bi hadhal jurmi da wannan laifi da ya aikata saboda shi wanda aka kashe ba haka ran shi ya so ba amma duk wani zunubin da ya aikata wanda ya kashe shi ya riga ya dauka hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau ranar alkiyama za a zo da wanda aka kashe shi fi sabilillahi na an ji masa rauni jini na zuba yace allaunu launi dam kalan jinin kala ne na jini da ka sani amma jini karni yake a duniya ko shi ko in shahidi zai wuce ra alkiyama sai ka juya saboda kanshin da jininsa yake so da ya ce wa rihu rihu duk wanda ka san an kashe shi bisa zalunci ko domin Allah to albishirin karan alkiyama da kaji kanshin turare a filin kiyama wai gajininsa ne ke kanshi ya Allah ka sa Sheikh Jafar Mahmud Adam a ciki Allah ka sa malam Albani da dukkan wanda aka kashe su bisa zalunci a wannan gaba to wata ta'allaqu bil maqtuli sannan kuma wannan laifi tana rataye ga wanda shi ma aka kashe allazi usiqat nafsuhu wanda aka kwararar aka salwantar da ransa aka tafiyar da ita bi ghairi wajhi haqqin ba tare da wani fuska na gaskiya ba bai aikata komai ba aka kashe shi wata ta'allaqu bi auliya maqtuli aidan har wa yau shi ma wannan yana rataye da haƙƙin iyalan wanda aka kashe saboda su ma suna da haƙƙi na ɗan uwansu da aka kashe shi akwai wata mata a kasar saudiya yar najeriya ce bakar fata da yawancin manyan malamin da suka yi karatu a jami'atul islamiyya na madina suna can lokacin da wannan abin ya faru mata ce yan najeriya tana da cibiyanta yana da ɗan tudu haka to an je wurin aikin hajji wani barawo kawai sai ya ɗauka kuɗi ne kun san da yawanci na ake ɗaura kuɗi a nan wallahi malam ya yanke ta ashe cibiyanta ne ba kuɗi ba ne matan nan ta mai ihu kuma a bene ne to kasan su akwai tsaro saudiya suna da kusan 99.9 security a kasansu su ba ƙarfin tsaronsu ya kai kimanin 99.9 cikin 100 kuma ka tambayi wanda ke kasan zai gaya maka wallahi tari in kai za su iya ɗauko ka a daji in kai tari wallahi za su iya zuwa da na taɓa zuwa saudiya ranar da na je kwana tara da faruwan abun saman dutsen ohud wani ya hau ya ɗaga murya ya zagina na aisha sau su yanzu kyamararsu sun daina sa kyamara a bango sun wuce wannan satellite ne wallahi ko lab zuwa saudiyan da na yi da kyamara satellite suka yi amfani suka kira wanda wuke tuka motar da nake ciki cewa a kota mota ta kare wani yana so zai fita kuma an ga lamban wayansu ne su je su cire wannan mota ta satellite ake wannan abu yanzu a dinga tsince mutane ka an gyada ba labari to shi ne matan nan suka zo suka aka kama shi kuma aka je har kotu ya tabbata matan kuma ɗiya ɗaya gare ta mace aka je kotu suna da wani abal alfarma da suke yin an je kotu ɗin. suka nemi ko in wanda aka yi makisa kila ya ɗan samu ya sassauta zai iya karban diya in diya ne a akwai da su sa dukiyansu a matsayin abiya diya da shi wakafi suka yi saboda a ceci rai akwai masu kuɗin da suka yi haka akwai wanda ma za su ba baka kamfani kuma su biya ka diya saboda yanayin yanda abin ya zo alkali bai yanke hukunci lokaci ɗaya an in yin wannan ya faru ya sa cewan za a yi abin nan ɗin wata biyu wata biyu ya cika ya zo ya ƙara ɗagawa dama ba su ɗagawa wuce wata hudu ne ya ƙara wata ɗaya lokaci ya cika ana ta bin yarinya ana roƙonta ta ce wallahi uwarta kaɗai ta sani a duniya tun da ta taso da ita kaɗai ba ta ma san mahaifinta ma'ana ya rasu kafin ta yi wa yau saboda haka ba abin da zai faranta mata rai kamar yadda ta ga gawon uwarta ta ga gawon wanda ya kashe mata uwa wata kudin nan ya cika aka ƙara tuntuɓanta ta ce wallahi ita sai dai a kashe shi ƙarshe ku alƙali ya ce to wallahi daga nan ba za mu wuce hukuncin Allah ba a taho da shi ka tambayi wanda ya san Saudiya sosai wanda yake aikin filla kan mutum idan ka tsara kan mutum sai gwamnatin ta tambaye ka wani ƙasa kake so a kai ka je ka huta kayi aikin Allah bayan damman kuɗin da za a ba shi yasa ba a laifin Nema <laughs> ka gwada kar ka gwada wallahi <laughs> aka zo kuma in za a yi wannan abin akan zo da masu hukunci alƙalai da ɗaliban jami'an Madina so da yawa ban san a yanzu ba amma lokacin za a zo duk suna wurin saboda su san inna wa'dallahi haqq su ga abin da gaske ba da gangan ba amma munan sai da ta police story a cika takarda abin yanda kasan comedy haka harkan tsaro yake inda kasan cim haka ke gani ga karfi kana gani amma ka rasa ina yake zuwa ga karfi ba in kana so ka san karfin ka taba siyasan su ka gani sai sun ma biji biji amma injina nan ku ne ba su da tsada arha arha yadda kasancewa wata haka jinin mutane ke zuba ya Allah kai mana sakayya to wannan yasa da aka zo aka sata walla ka ce to ke yanzu ki rinka kalmar shahada saboda wannan daukan mata kai ka rinka kalmar shahada saboda in har Allah ya karbi wannan haddin to an kuma yafe maka hadisi abla dan Abbas ya ce duk wanda aka tsayar mai da haddi a duniya Allah bai kama shi ran alkiyama wallahi malam da aka datsa kan aka raba shi da wuyan ya fadi yana wutsul wutsul da yawan wanda suke wurin asumi aka dauke su da yawan mutane asumi aka dauke su to kaga wannan shine anan cewa yana rataye da haƙƙin wancan kuma yanzu aka ce ka je ka kawo da aka tsayar musu da haddin kisan nan ba za ka gansu da yawa ba kowa tsoron yayi yake ta mu yanzu ina shikenan shikenan ko da tsautsayi abu ya same ka samu matsala ma abokin mu sunan Salisu Salihu Tsibiri na san zai maji wannan maganar ta ma'aikacin gidan rediyo tarayya ne abokin mu ne a kusa da aviation na Zariyan Kabaro Samaru yana tuki wani Kirista ya sha ya sha giya ya fado mai kan titi bai an kara bakan ya dauke kan mota ya ture shi yana fitowa nan take wannan mutum ya rasu ‘yan shi suka zo suka tsallako daga can tsallaken titi unguwan wanda ya san gwanin irin ya sa akwai shinkafa da wake ne zaman da ake da suka tsallako suka ce bai da laifi saboda sun san nan uwansa yana shan giya kuma ga warin giya nan sun ji a jikin shi da aka so ya tafi sun kyale shi to dan sanda na gurin, da aka yi wai buɗan bakin dan sanda ne sai ce to saura kuma hakkin gwamnati ya ce bai gane ya ce ai yanzu gawan ta zama government property haka ya ce dalilin ma da ya bugo min waya kenan jikin sana'a an ce yanzu gawan su fa wanda aka yi makisan ba musulmi ba ne sun yafe amma yanzu shi wannan ma dan uwansa musulmi ya ce a ah, this is government property yanzu kuma sai da ya ciro su dubunai sannan suka rabu government property abokin kowa kenan ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم wannan yasa manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce la zawal ina ku tafiya mai waji na ilati to ba dai mu gani la dunya ahwana ala Allah min qatl mu'minin bighairi haqqin duniyan nan gaba ɗaya ta gushe ta ratsatsake ta tarwatse ta dai ba ta da saura shi yafi fi sauƙi inda a ce Allah yana asara Allah kuma baya asara amma da a ce za a zaɓo ta asara ɗaya to da sai Allah ya zaɓi duniyar nan duk ta tarwatse ala qatl mu'minin fiye da a ce an kashe mu Allah mumini guda ɗaya bai da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba Don wanda ke kashe rai ya zai yi da Allah kenan wa amma zina na ukun ko kun ga al'abarin zina fa huwa min ashaddil fawahishi wannan yana daga cikin mafi tsananin alfasha allati tumradul kalb wanda take sa rai cuta ka ko san in zuciya ta lalace shi shikenan Koma ya lalace ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad in zuciya ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ce komai ya lalace wa tufsiduhu kuma zina tana ɓata zuciyar mutum ya zamto mai tsaurin ido ga Allah ta'ala tun yana yaɓo har ya fara alfahari da ita daga nan kuma shi kenan. a gidan wutan jahannama fa mazinata al'auransu zai rinka wani warin da sai 'yan wuta sun kai karan sunan Allah to idan wannan shi ne warin al'auransu su wani irin bala'in azaba suke ciki kuma yanzu har kulliya ake da ita Allah ka shirye mu wa haiku bil abdi wal mujtama mazinaci kuma yana sadarwa ga bawa da society al'umma gaba ɗaya, me yake sadarwa a gare su adraran cutarwa adida mai yawa wa mutanawwi'a kuma mabambanta juna wani fa in ya shiga jama'a sai ya lalata 'ya'yan jama'a shi yasa ko alama ku gani ku fatattake mutum kawai ku sallame shi ku sallame shi ko zagin ku za a zage ku gara a zage ku da dalili dama an dai mutane ne ko baka yi ba sai sun zage ka yawwa imaniyatan cutarwa wanda ya shafi imanin su wa badaniyatan da jikin su ga sai HIV nan mala wallahi da ido na nan office din abin nan eh, menene headquarters yan sanda muka je yaro karami an kawo shi ana ke jikinsa ya bushe me ya faru ya hiv da cito ai karamin yaro ne jinin mai hiv ne wani ya zo ya saida aka sami yaron aka sami shi da ni da abokina Malam ibrahim shehu giwa mun ga wannan kestin din a mu. to yanzu wannan bai zalunci yaron nan ba tsakani da allah wa nafsiya kuma tana haifar da cuta na zuci imani ya rasa wurin zama in ko imani bai zauna a zuciya ba mutum ya halaka wal ijtima'iyya wajtima'iyya da kuma cuta wanda yake shafan society gaba daya za ga mutum da an ce mazinaci ne har gidansu ya jama bakin jini ko gane a to inda kai ka ji an ce fana'anta kenan za ka gidan neman aure to amma su sauran laifinsu ne ba laifinsu ba ne ita ce amma kana tsoron mutuncinka kar ya shafu sai ka tafi qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza zana rajulu idan mutun yayi zina kharaja minhu al-iman imani yayin da yake zinan zai fita daga jikinsa wa kana alaihi ya koma ya zama a samansa ka zullaci kamar lema amma dai ba dai a zuci ba fa idan qata'a in ya gama zinan raja ilaihi al-iman sai imani ya dawo jikinsa da zai mutu haka kaga bala'i kan bala'i kenan وقد حذر الله ورسوله حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الله دا sun yi gargadi da jan كني min جميع wasa'ili, akan cewa mutum ya guji dukkan wata hanya allati tuqarribu li hadhihi alfahisha wanda take kusanta mutum zuwa ga wannan alfasha ta zina kamar hanyar ne, saurare kallo tabawa dama waɗannan sune ne kibiyoyin shaidan in za ka jimri kallo to fitina ko ya faru kana saurari tun nan za a ja ta hankalin shi kenan autakunu sababan abinda zai kai mutu za ga wannan alfasha autakunu sababan liƙon iha ko kuma abinda zai kai kai zamto sanadin da zai sa ka auka wannan alfasha karkai faja an nahayu wannan ya sa ma hani ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an khalwatin rajuli akan mutum ya rinka keɓewa bil mar'atil ajnabiyya da matan da ba tashi ba ko balagaggiya wanda akwai aure tsakanin su kai yanzu wanda ko wanda ko ba auren ne a kiyaye eh haka nan sulasul ya koyar ba fadi na bane me ya fada yara in sun kai shekara goma rawa musu shimfida me hikiman hakan kar a fara wannan sansanin wannan ne wasu talauci ne Allah ka wadata kowa wa an ibda'il mar'ati shay'an hakanan ko musulunci ya hani ga mace ta bayyana wani abu min zinatiha na kawanta adonta illa li ha sai ga waɗanda suke muharramanta ne wa an ha haka nan musulunci ya hana mace ta fita min baitiha daga gidanta mu'attiratan tana sanye da turare liyajidar rijalu rihaha don kada maza su ji kanshinta kaste haka har ya zanto maza su ji kanshin don in maza suka ji kanshin turaren jikinki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra alkiyama zunubin ki da mazinaciya bambancin ku ita ta kwanta da namiji ke baki kwanta da shi ba amma zunubin ku daya a ran alkiyama wallahi haka annabi ya faɗa ku je ku bincika ba ƙarya bane hmm? ku bincika in kuma ƙarya ne ko hadisin bai inganta ba to ku gyara ma Umar Shehu Zaria saboda kar a cika da tafiya akan kuskure amma ina muku rantsuwa da wanda ya busa min rai da gaskiya hadisi ne daga annabin Allah a iya abin da ya bayyana na ingancin hadisi wanda kuma ke gabe inganta ba to ya mana bayani saboda mu karu dan mu ɗalibai ne wal amru bi ghaddil basr kuma wannan sa shari'a ce umarni da a rinka rintsa gani bi ma'ana ka sauke gadin ka kai zanto komai kake kallo lil rijali wan nisa wannan umarnin ga maza da mata duk haka Allah ya ce ayi wa qul lil ya gudu min abu absarihim wa yahfazu furujahum a gaba cewa qul lil ya yaghuddna min abu absarihinna wa yahfazna furujakunna a gaba ce zalika azka lahum wannan shi ne fi ke su bi ma'ana in ba za su yi abin nan ce ba to za su ga abin da ransu bai so don za a wayi gari kai jama'a idan har annabi Yusuf zai ɗauki takalmin shi danna da gudu kai baban kawai waye kun fahimci magana ba batun cewa shekara na talatin akwai da mata malam kiyaye su wallahi kiyaye sun aure za ka je ka bi ta hanya ka nemi auren su alhamdulillah yana da kyau amma kaya kaya kaya wallahi sai kaga abin da ba shi kenan ba sai da fa annabi yusuf ya ce rabbi sijnu ahabbu ilayya kai ba wannan ba ku zo doron inda Allah ya ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi annabi ne fa ya ce ya himmatu a ran shi ya ji yana sha'awarta ita ma tabbata ga tana sha'awarsa in bai cin ganin dalili na tsoron Allah ya danne shi kai waye baka wannan tsoron Allah imanin naka ruba-ruba ma kana azumi kana gulma kana sallah kana tunanin duniya don ka ake ka haddace ƙur'ani nawa ka samu mahaddatan da suka fada wannan tarkon baka sani ba wallahi suna nan ka kiyaye wallahi ka kiyaye malam wani ya ce kuna gudun su nace mun gudu mu haɗe ta facebook da tiktok wallahi ko su ji mu a majalis yin an tashi assalamu alaikum wa alaikum assalamu ala mu alkhairi eh imanin mu ya fiye mana komai eh haba to in wannan kai annabi gidan yari mu ina zai kai mu ba Allah ya kiyaye mana imanin malaja da mu ai ina jama'a aiwa yau ya san naki yadin ha wal amru bi radd al basr lil rijali wan nisa'i wa ghairi zalika da ma na abinda bamu ambata ba min at tashri'ati na daga abin da shari'a ta sa shi a matsayin gurbin doka shari'a shine a ce kai a hana ka kabari sun majalaka ala shari'atin min al'amri ah, fattabiha ko ar irin ir waɗannan dokokin na ubangiji allati tahfazul mujtama wanda aka kiyaye su suna tsare al'umma min harihil kabira daga aikata wannan kabira ta zina Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriya wa ma ka? wannan fa kasance ba 'yan uwa illa li khuturatiha face duk wannan dokoki an sanya su ne saboda hatsarin da zinan nan ke ciki wasu'i menene mugayyatu hako, da kuma mummunan abinda asalin take take take kunshe da shi ya a wannan aka auka mata ake samun su ku duba ku ga saboda a samu hakan ne fa cikin suratul ahzab Allah ta'ala ce matan an iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qarna fi buyutikum abinda ke asali daga gare ni Allah magana na akan ku shine ku rinka zama a gidajen aurenku amma na san akwai dalilin da zai iya sa ku fita daga gidajen aurenku kuma a shari'ance ya halarta ku fita sai ce to in har za ku fitan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kun gani kada ku fita kun da irin bayyana ado irin na jahilan farko waqim na salat har zuwa karshe abin da ya faɗa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Muslim ce siffofin mutane biyu ƴan wuta ne ni ban taba ganin su ba amma za su zo bayana daga cikin su yace akwai wasu mata Wannan da sun sa kaya amma kuma tsirara suke tafiya saboda kayan yana nuna shef ɗin jikinsu ko yana asalin fake shara-shara ne ana iya ganin jikinsu yana iya janyo fitina zuwa gare su yanzu ka duba yadda ake mutuwa social media masu ban tsoro na irin waɗannan matan abin zai baka tsoro wa ba da an zakarar Allah subhanahu wa ta'ala isna bi ibadihi bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci nisantan bayin salihadihil kaba'ir daga waɗannan manyan laifuka as-salat guda uku aqabaha sai ya kammala maganansa sai ya biyo bayan su ya biyo bayan maganan da yayi bil wa'id da alƙawarin narko na azaba liman qarafa hadhihi dhunub ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunubai cewa bil azabi zai masa azaba ash-shadid mai tsanani al wanda za a ninninka wannan azaban fi jahannama kuma a cikin wutan jahannama hakan zai faru wal iyadu billahi malice muna neman tsarin Allah da shiga irin wannan qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa shirka kisan kai zina yalqa asama wato zai haɗu da uquban laifinsa yudha'af lahu domin za a rubanya masa azaba yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawwama cikin azaban muhanan a wulakance to bayan wannan malice sun mastasna subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah mai girma da buwa yayi togaciya min hadhihi alwa'id shadid dangane da wannan alkawari na azaba mai tsanani sai ya tsince wasu akan suwaye wanda ya tsince man badara wanda ya gaggawa wasara'a ya tsere ya rige-rige ila tauba zuwa ga tuba duk wancan laifi in dai mutum yi sauri ya koma ga tuba min hadhihi al-kaba'ir daga waɗannan manyan zunubai wa anaba ila rabbih ya koma wurin ubangijinsa da zuciyarsa zuciyar da jiki duka suka koma ma Allah wa raja ilaihi ya koma wurin Allah ɗaukin sarki ta hanyar aikata ayyuka na kwarai liyanal afwa dan ya ga ya samu yafiya daga Allah wal kuma ya zanto ya samu gafara haɗuwarsa da Allah wal istiksari min al a'mali kuma ya koma yana yawan aikata ayyuka na kwarai na gari wa anwa'i ta'ati da sauran nau'ukan ayyukan biyayya allati tuqarribu ila ar-rahman irin ayyukan da suke kusanta mutun zuwa ga Allah mai rahama subhanahu wa ta'ala litartafi'a darajatahu dan ya samu darajarsa ta ɗaukaka, inda rabbihi a wurin ubangijinsa wata wa tatabaddalu sayyi'atuhu kuma ya samu a musanya munanan ayyukansa su koma hasanatin kyawawa wannan yasa sai Allah ta'ala ya ce illa man taba Allahu akbar dan Allah ka jona mai faranta duk fa wancan tashin hankalin da muka faɗa Allah ya ce zan yi musu azaban ne dukkansu amma ku cire wanda ya tuba duk wanda ya tuba shi kam ko ya kashe rai ko ya shirka ko ya zina Allah yana yi da shi wa aman illa man taba ko wa amana kuma ya kyautata imaninsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki na kwarai fa ulaika kun ga irin waɗannan yubaddilullahu Allah zai musanya sayyi'atihim munanan ayyukan su hasanatin da kyawawa mana wanda ya shirka ya musulunta fa zunubin ne za a mayar lada kuma a ce a sa mai a ma'auni in ba Allah ba wakka wannan mu yanzu aikin gwamnati fansho ma zai fita muna da baba mai sallah kusa da kai a nan masallaci ya sunan shi ma babanmu na layin musfir ihin dattijan nan duk jikin shi ya gama taushi amma har yau fanshin shi ya gagara har a mumbari sai da muka yi magana amma shiru kake ji har a mumbari ni dai na san ne maganan da ya kai so nan amma shiru kake ji to ga Allah yana ba da fansho da garatuci kuma na wanda suka yi laifi fa ba wanda suka yi aikin gwamnatin ba to ina ga wanda su kuma ba su yi laifin ba kai Allah mun gode eh Allah kai ne Allah ko in ji malam bahaushe wa kana Allah kuma Allah ya kasance tun kafin ku mutane ku zo halinsa ne ko sifansa ne ghafuran mai yawan gafara ma'anan ghafuran shine mai gafara mai yawa ko rahiman kuma mai tausayi as-sifatu sadisa anan za a juya to sun ce mu dan juya anan na sauran yan mintunan ko to tun cire maka wannan kenan saboda editing Okay.